abu biyu za mu duba na farko wannan kalame da i alal hakika taɓarɓarewar abubuwa a Najeriya musamman abin da ya shafi tattalin arziki da tsaro da zamantakewa wanda yake wannan gwamnatin da take tafi da mulkin demokuraɗiyya a Najeriya gaskiya ta jam'iyyar da masu tafi da jam'iyyar sun gaza sun kasa. Na farko ina ga yana jin kunya da shakkun yiwuwar cimma gaci ko su kai Najeriya wata gaba ta ci gaba na ɗaya kenan yana da wani shakkun a zuciyarsa saboda shugaban kasa ne wanda ya shugabanci jam'iyyar ya shugabanci wato ah, ah, elders ma'ana masu ruwa da tsaki na jam'iyyar abu na biyu shine ina kyautar zaton cewar wato ana so a yi balansin ma'ana a samu daidaito na tafiyar demokuraɗiyya a najeriya kamar yadda na sha faɗa wato akwai waɗanda ake cewa external political and economic stakeholders ma'ana waɗanda suke da ruwa da tsaki 'yan waje ne ba 'yan Najeriya ba ne amma kuma suna da ruwa da tsaki a Najeriya saboda suna da kadarorinsu da kamfanoninsu da jarurrukansu da suka kafkafa a cikin Najeriya suna amfanuwa saboda haka suna da ruwa da Najeriya a siyasance. saboda haka ya zama wajibi idan ana son demokuraɗiyya da zarce ta samu gindin zama a Najeriya tilas sai an samu jam'iyyu guda biyu masu ƙarfi kamar yadda jam'iyyu suke a ƙasashen da suka zama suna da buwaya a tafiyar demokuraɗiyya irin kamar america ka ce republican da democrat a ingila kamar ka ce labour da da conservative da dai shauransu saboda haka a nigeria idan aka ce kashi casa'in ko cikin ɗari na wa'inda suke da ruwa da tsaki na tafiyar demokuraɗiyya a nigeria suna jam'iyya ɗaya kamar pdp to alal hakika wannan zai sa a sami karyewar demokuraɗiyya wata ran to saboda haka tunanin da aka yanzu na kokarin a yi balansin a samu daidaito na jam'iyyu guda biyu masu ƙarfi kamar jam'iyyar adc din da pdp din to wannan nake so kokarin da obasanjo yake yi kenan ya kara wannan hadafin da aka ɗauka ake tafi da demokuraɗiyyar najeriya a kai kakar da aka karaga